انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا Hakika mun tanadar wa masu kafirce wa Allah da manzanninsa sarƙoƙi waɗanda za a ja su da su zuwa wuta da marurruka da za a ɗaure su da su da wuta mai ci ganga-ganga.